hijira annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara takwas daidai da tara ga watan march shekarar miladiya ta dubu biyu da goma sha bakwai. wannan shine majalisi na talatin. daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin da ulu lil'ali da الغفار wanda malam Muhammad Nasir bin Al-Albani ya rairaye shi daga littafin al'ulu na al'imam shamsuddin rabi Allah ya gafata musu gaba da su muna ta bibiyan wannan littafi wanda ke tabbatar mana da aƙidan musulunci dangane da cewa Allah ubangiji ya ɗaukaka akan dukkanin halittu malaman suna kawo mana nasoshin alkur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama masu inganci da fassarar da malaman farko suka yi ma ayoyi da don gane da tabbatar da wannan akida da ya gangaro mana har zuwa kan manyan malamai daga cikin malaman musulunci waɗanda ya mana fasli kan cewa zai kawo maganganunsu da suka yi bayan bayyana bid'a ta su mu ɗan safwan muna kan al-imam malik ibn anas imam darul hijra rahimahullah a inda muka ɗan ja numfashi dan tattauna maganganu a tattakaice kwarai dangane da tarihin al'imamu malik muna yin waɗannan maganganu da waɗannan tattaunawa daga littafin siyaru a alamin nubala na dai shi malam al'imamu al-hafiz shamsuddini muhammad ibn ahmada ibn usman az allah ubangiji ya gafarta masa daga cikin mujalladi na takwas wanda ya kawo tarihin imam malik tarihi mai tsawo tun daga shafi na arba'in da tara har zuwa shafi na ɗari da talatin da biyar kwatankwacin shafi tamanin da shida kenan yanzu zan karanta mana daga shafi na casa'in da biyu inda malam ya ci gaba da cewa wa mazhabuhu qad mala al maghriba wal andalusa wa kathiran min bilad misr mazhabin al imamu malik ya cika kasar maghrib shine wato inda ake ce northern africa kenan north africa kasashen su tunisia da algeria da morocco da libya da ire-irensu wal andalus kuma ya cika kasar andalus ita ce wato spain kenan a yanzu da wani yanki na kasar portugal wa kathiran min biladin misr da kuma bangarori da dama daga cikin kasar misra wa ba'd sham da kuma ainihin wato wa ba'd shami da wani bangare na kasar sham syria wal yaman da bangaren ƙasar yaman was sudan da ɓangarorin ƙasashen bakaken fata wa bil basrati hakanan a ƙasar basara ma zaka iya samun wani yanki na masu bin mazhabin ainihin wato mali wa bagdad wa kuwal kufa wa ba'd khurasan duk waɗannan wuraren akwai masu bin mazhabin imam malik a ciki wa kadhalika ishtahara mazhabul auza'i wudda, malam yace haka kuma aka samu mazhabin al auzai shi ma ya yadu tsawon lokaci wata lasha ashabu da karke masu bin wannan tafarki suka kare wata falau aka neme su aka rasa wa kazalika mazhabu sufyana wa ghairihi mimman sammaina zahabi yace haka nan mazhabin sufyan sauri da wasu malaman da aka ambata ban da shi walam yafƙal yau. illa hadhihi al arbaa a yanzu da muke magana babu mazhabin da ya saura in banda guda hudu din hanafiya malikiya shafi'iyya hanabila in za a jeranta su haka ake faɗa su ana jeranta su ne gwargwadon wato asbaqiya ta zamani abu hanifa sannan maliku sannan shafi'i sannan alimamu Ahmad ibn Hanbal Allah ya gafata musu gaba da su Mala ya ci gaba da cewa wa hadu man ma'arifati bi ma 'yan baki, kuma su kansu waɗannan mazahibu ɗin kaɗan ne za ka samu mutanen da suke iya hoɓasa su karance su san su kai koda guda ɗaya ma ka samu wani wanda ya hoɓɓasa ya iya karanta mazhabi kwaya ɗaya san shi sai an an caza sai an bincika ballantana kuma a ce ya san dukkanin mazhabobin gwargwaron sanyi. fadlan an ya kuna mujtahida yace ballantana kuma a ce malami ya zama mujtahidi abin da ake nufi da malami mujtahidi shine wanda ya zama ya yantu daga bin wani ilimin shi ya kai ya karanta alqur'ani da sunna ya kalli maganganun malamai ya gwada da kanshi ya gane me ya daidai ba wanda zai ce wana ya ce ba wannan dama ko a cikin sabbai ba kowa ne malami mujtahidi ba mu kiyaye wannan zama. domin malami mujtahidi ce wanda yake da yanci yi magana a madadin kanshi kuma a madadin Allah Ya ce ga abin da Allah yake nufi da fasara wuri kaza ko ga hukuncin Allah game da kaza ba tare da ya dogara da wani ba ya dogara da karan kankin kansa da iliminsa da ƙwarewarsa da zurfin bincikensa to wannan ko a cikin sahabbai ba kowa bane hasali ma yan kaɗan ne a cikin sahabbai ma suke da irin wannan ilimi ka karanta littafin a'lamul muwaqqi'in ko i'lamul muwaqqi'ina shine mafi inganci a ce i'lam i'lamul muwaqqi'ina rabbil alamin al-imam ibn qayyim al-jawziya ya kawo tarajim ga jijjiru tabaqat na malaman fatawa tun daga cikin sahabbai zaka ga ba su da yawa haka na bayansu haka na bayan su to ballantana kuma lokacin da ilimi ya karanci da ire-iren waɗannan wannan fatan zamanin su bi kenan sai da shekara ɗari bakwai yake cewa ballantana kuma a cewa na mustahidi dan mustahidi yana da wahalar kaiwa wankafa atba'u abi saurin ba'da salasmi'a hakan na masu bin fikihun malam abu saurin su ma bayan shekara ta ɗari uku da hijira aka ainihin neme su aka rasa wa ashabu dawuda haka nan masu bin mazhabin dawud illa qalil sai yan kadan wa sai mazhab ibn jarir ila ma ba'da al arba'ina mazhabin ibn jarir al-qabari kuma ya wanzu har zuwa bayan shekara ta 400 wal zaidiyyati mazhabun fil furu ibn hijaz wal yaman yan shi'a zaidiyya masu bin zaid ibn ali ibn al-husayn masu kurarin cewa wannan zaidun shine eh, mahadi da sauransu waɗannan su ma suna da mazhabi da ake cewa zaidiya lakinnahu ma'adudun fi aqwali ahli bid'a sai dai ana lissafa shi a cikin maganganu ne na yan bid'a idan kana karanta sharhohin malaman ƙasar Yaman kamar subul salam kamar lissafin nairul autar asailul jarrar da ire saboda sun rayu ne a waɗannan ausat din wasu su ma suna karkashin mazhabin ne su za ka ga suna yawan kawo cewa ga ra'ayin zaidiya 'yan shi'a ne amma masu sassauci a baƙaƙen akidusu suna da ainihin wato iya mu'amalantar waɗanda ba su ba daga cikin musulmai ba kamar sauran 'yan shi'a da aka sani rasiga isna a shari'a ja'afariya da makamantan matattun 'yan shi'a ya ce amma duk da haka ana kera ga maganganunsu ne a matsayin maganganun 'yan bida in za a kawo a cikin shuru ana kawo suna ne a lissafin maganganun 'yan bida ya ce kal imamiyya kamar yan shi'a imamiya isna a shari'a waɗannan su ibrahim yakubu da zazzagin nan su komeni na ƙasar iran da ire-iren su duk waɗannan suna ke cima imamiya masu cewa limamai guda goma sha biyu nan su kaɗai ne shugabannin addinin allah ma'asumai ne da kaza da kaza malai ci gaba da cewa wala ba'sa bi mazhabi dawuda yace duk da yake babu laifi game da mazhabin dawudu az-zahiri wa fihi aqwalul hasana yana da maganganu masu kyau yana da maganganun da ya faɗa masu kyau wa mutaba'atu lil musus da dogewa akan bin nan ma anna jama'atan min al-ulama'i la ya'taduna bi khilafi yace duk da yake akwai wasu malamai wanda ba sa ganin idan an yi sabani idan Dawud zahiri ya faɗi maganarsa ba sa kallonsa Dawud a zahiri sunansa Dawud ibn Ali ibn Khalaf al-Asfahani mutumin kasar Asfahani ne a kasar Iran ta yanzu ya rasu hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shekara biyu da saba'in daidai babban malami ne da fito malami ne masanin hadisi wanda ya tafi akan mazhabi na baya yi mannasoshi ta awili kwata-kwata al'imamu muhammad ibn ali ibn hazmin al-zahiri al-hafiz uh, ibn hazmin mai littafin muhalla da littafin ɗaukun hamama tafai da yawa ga sanar irin su shina shi na usul fiqi al-ahkam usul ahkam da makamantansu shine yazo daga baya ya sake raya wannan mazhabi ya mushi hidima ta a zo a gani musamman a kasar magana amma can gabashin duniya an samu tsaiko game da tabbatar mazhabi saboda sarakuna da malaman da sarakunan suka goyi baya sun ki bari mazhabin da tabbata kamar yadda malam ya faɗa akwai maganganu masu kyau a ciki ko kuma kurakurai kamar yadda na kowa haka yake sai dai kamar yadda ya ce an samu wasu malamai ba sa ganin mutuncin fatawar dawudu da zara daga cikin su wanda zan iya tunawa nan kusa kusa akwai al-imamu nawawi yahya ibn sharaf abu zakariya nawawi Allah ya gafarta mishi al-imamu nawawi galibi dan kana kan tantafan shi musamman a sharhin muslim da littafin ainihin wato al-majmu' shahin muhazzab da ire-iren sun kaji ce wasu waɗanda ba a lissafa wa qala qaumun mimman la yu'taddu bi ra'ayi ko yace wa qala fulanu kaza kaza sai ce wa huwa la yu'taddu yana yawan musu wannan yarka shi zaka ga malam Ali Adam al-Ethiopi a cikin sharhin Muslim sai da ya ja numfashi shi ma akan wannan magana ya masu nawawi raddi cewa wannan magana akwai rashin adalci a cikin ta malamai ne su ma da iliminsu da mazhabinsu da karantarwarsu dan me za a ce sun kawai sabani ba za a ba kuma an samu suna yin daidai amma sai a ce ba za a karɓi safanin su ne kawo tarihin wane ne tukuna wani ibrahim ina fata yin wata dalibai su kuma su kitabun siyaru a alamin dubara kan tarihin dawud zahiri da ibn hazmin dan kaga suwaye su tukuna kafin ka fara cewa a karba ko ka a karba ko kuma kaza ne ne kuma kaza ne ba daidai ba wallahu ta'ala a'lam yace wala hu shududun fi masaila shanat mazhabahu amma yana da shududi yana da faduwa inda ya zarme waɗanda hakan ya lalata mazhabin shi ibn hazmin musamman ya fi shi zamewa shi da zira mazhabin kamar yadda malamin mu malam muhammad awal adam albani Allah ya gafarta mishi ya kanci ibn hazmin in ya tashi yin daidai yana yin daidai ne ɗari bisa ɗari in ya tashi faduwa kuma yana faduwa ne ɗari bisa ɗari shi ba ya cire bin baki dan abin da zai faɗa daidai to ba wanda ya ce karya shi abu da ya faɗa kuma kuskure kowa na iya gane kuskura al misali za ga malamai suna fassara cewa da Allah yi wala ta lahumu uffin wala tanharhuma kar ka sake ka ce ma iyayenka kash ko tir kar kuma ka hantare su sai malamai su ce wannan aya tana nuna in an hana ka wannan abu mafi karanci an hana ka kai wani rashin mutunci game zaki da wulakantawa da duka sai ce tam wannan aya ba ta zo da ɗai don ta magana akan haramci ma iyaye wani abu ba in banda wannan da aka mata cewa ma kana da siya. inda Allah yana sai bara da yawa shi inda ana zo a ce an haramta yi ma iyaye wani abu a nemo wannan sun banda wannan kaga wannan kowa ya san kuskure an ce kada a yi fitsari a ruwa wanda yake a wuri guda sannan a yi wanka a ciki kamar da ake tabbata cikin sunan na Imam Abu Dawud da Isnadi tabbatacce yace abin da yake nufi kai zama daga kan azzakarin ka tsarin na daga kai tsaye shine ma'anar la ya gulan na ahadukum fil ma'i da'im bukhari ma ya fitar da shi yace ai maganar ya gulu a ce tsarin na zuba kai tsaye amma da za a tara tsarin a ko ko wata ƙwarya sannan ka zuba cikin lam ya gulfi literally lam ya su babu ku kaga to rashin aiki da illa da rashin aiki da kiyasi suka zama shi wannan kurakuran da hafawa din suna nan da yawa ire-iren waɗannan su ne suka lalata mazhabin da ya zama wasu malaman suna kyamar mazhabin kamar shi al'imamu abin nan al'imamu nawawi Allah ya gafarta mishi ibn kasirin ya bada labari a cikin littafin sa al-bidayatu wa nihaya to ibn kasirin irin abin da muka ambata ran a yi wani malami wani ya mutu ko muka yi misali da imamu shafi'i da muslim da abu hanifa haka kuma za ka yi ɗaukar misali Eh, eh, jamal bin kasimi shekarar da ya rasu aka haifa albani 1914 to haka haka dai haka ne to haka al'imamu nawawi ya rasu alhalin ibn kasirin yaro ya dan shekara shida yaro dan shekara shida dan primary one hutu a irin rayuwar mutum yanzu ko to amma sun taso sun ga malaman su ɗaliban nawawi su abul hajjaj al-mizzi suna yawan ambatan nawawi suna kawo mutum da su mizzi ya daga cikin khirijan da nawawi ya farrada sannan kuma shi bayan malamin ibnu kadirin ne kuma sarki ibnu kadirin ibnu kadirin yana auren yar mizzi ita ma malama ce tana da riwaya ta karanta da manyan malamai ba wai eh, irin ayan malamai ne yanzu bane sai ibnu kadirin yace wata rana ya kwanta bacci sai mafarki ya ga nawawi a mafarki sai ce mishi Allah ka ta malam dama ina tambaya take so na ba shi Allah ya hada mu da kai me yasa duk maganganun da ke cikin tabanka kana kawo maganganun malamai amma ban taɓa ganin kana hujja da magana ibn hazm ba me yasa yana na cikin da bidiyo ne ha ce yayi wani farki ne ba shi mamaki sai ibn sai nawo ya ce mishi shi gaskiya baya son ibn hazm ne baya son ibn hazm ne saboda ibn hazm yana malamai wudakanci yana cin mutunci malamai shi kuma baya son irin wannan dabi'a su ba sai bace kwata kwata yace kuma ya ya an nuna mishi ibnu azmi yana cikin wani yanayi na kama an sa shi a gadiru saboda wannan abubuwan ne yana cikin littafin eh, albidatu ne shi ibnu kasir da kanshi ya mafarkin ba ya ba da labarin da wani bai so duk waɗannan ne suna tabbatar maka da cewa mazhabin ibn hazmin eh, da shi da malaminsa ko malamin mazhabinsa ya samu wato rashin ta goma ne saboda ɗabi'arsu ba wai saboda ba su da ilimi ba ana ganin suna da raini da makamantansu to wannan kuma kamar da za a biya bata yana daga cikin sakamakon da Allah ya musu idan kana raina na gaba da kai malamai to Allah zai maka sakamako da irin wannan shi ga littafai sun kai littafai amma ba su ci kofar ɗakin sa haka al-Imam Az-Zahabi ibn tarihin Abu Nu'aym al-Asfahani shine al-Imam Ahmad ibn Abdullah abu nu'aymin al-asfahani mai littafin hilyatul awliya da tafai da dama ga sunan tabaqatu asfahana da makamantansu wannan malami yayi rigima sosai da shi da wani malami abu abdullah ibn manda wanda karinsa ne zamanin sa ibn manda ba hambare ne akan akidar salaf shi kuma abu nu'aym al-asfahani shi kuma ash'ari ne to wannan rikicin ya shiga a tsakanin sun majunan su mugayen maganganu da za a biya zo tarihin abu aimin a cikin littafin mizano da da suka je karanta za ka a harfin alif karkashin sunan shi ahmad ibn abdullah sai ya ce tukullima mafihi bi ghairi hujja wasu sun soke shi babu hujja sai ce walakin haza da za'u amma wannan shine sakamakon shi saboda shi ma ya yi magana akan wasu ba da hujja kuma zai ibnu manda yace da shi da ibnu manda har ba na son karanta maganar suka faɗa akan junansu saboda ba sa wa junansu adalci dan da za a ya kyakkyare su haka haka kuma da ya zo a cikin littafin siru alamin nubala nan ma ya ƙara da cewa wannan magana cewa ya ce dukansu mutanen kirki ne amma maganar junansu akan junansu ba a ba yi za irin wannan faɗan na malamai jama'a da ƙungiyoyi ba ta ba mu gani kaji izala suna sukan junansu duka suna sukan junansu salafiya yan siyasa duk wani wanda yake wata turba suka je yana sukan wani kuma sa'an shi ba ka wani sai wanda Allah ya tsare sabai su kai ne jikin da Allah ya tsare su ba su da rigima tsakanin akara baka taba jin rigima tsakanin Abu Huraira da Abdullahi dan Abu dan As saboda kowa malami ne ko rigima tsakanin Aisha da ainihin wato Ah, anas saboda kowa na bada fatawa daga maza Allah ka taba ji an ce wani yanzu saki wani a cikin su su kadai ne al'ummar da Allah ya tsare daga wannan bayan su sai ɗan kaɗan kaɗan ɗaya a cikin dubu sai za ka san wanda Allah ya tsare shi ya tsare bakinsa da ayyukansa daga su kawai wani haidi ne magana da ɗan uwansa wani ɗan uwan shi ya mutu ya kasa zuwa da na'izarsa kamar yadda ya faru tsakanin Abu Yusuf al da Muhammad ibn hasan Shaiban ya kasu zuwa jana'i da ɗan uwansa ne wanda tare suke su suka gaje da Abu Hanifa wani ya wuce ya kima wani magana da ke musha wa da saurara mu dinga gaisawa mana yace ka dinga barin ah, ragowar wuri da za a yi su doma mu dinga gaisawa haka wani fara wa bukin gaban shi na cikin tarihin sa cikin da alamin ba yanzu su wannan su ibnu manda sai da suka kullawa a dan gidan Abu Dawuda suka kulla mushi sharrin da sai da aka kama shi za a kashe shi Allah ne ta rafa nan shi ba al-imam abu isma'il al'ansari, sai da malamai suka yi gayya malaman garin suka kulla mai shari suka ce boka ne yana da gunki suka aika wani ya je su aje gunki a kasan da dubar da yake sallah masallacin shi suka yi sallah suka yi suka gaya wa sarkin garin sarkin garin ya aika a zo duba ana zuwa a gunki aka ce mai za ka ce ce ba abin da zan sai dai irin magana annabi su kawai eh Allah ne ko zai kudda da aka yi bincike aka yi bincike a gane shari suka kulla zuwa take suka yi mutum ba kuma ka ce a haɗa mishi wani shari yana cikin tarihin malamai wadannan ko malamai ne sun baka taɓa ganin irinsu sun fi irin malamai da kake gani su haka mutane su banta da hankali su ake malamai suke rigima eh, eh, ya fi banta kai ce su da ke malamai da suke rigima ba muta'alimai ne yan shiga rigar malamai amma inda malamai ne na kwarai yana daga cikin bangaren ta dama yin rigima ina ba ta mun gani Allah shi kyauta na shawara da kullum muke ba junan mu ɗalibai shine mu daina shiga rikicin malamai ba ruwan kan malamai suna rikici kamar da ba ruwan kan baban kan baban babanka suna rikici ba za ka goyi bayan wani ka kyara kamar idan kana talaka ba ruwan ka idan masu kuɗi suna rikici suna rikici akan gasar gina gidaje da canza motoci da sauran amari kai kai abin da ya dame ka shine ka koyi ilimi wannan shine shawarar da ya kamata a ba ɗalibi abin da ya faru shine an zo wani zamani ne wanda komai yake maftof duniya take a buɗe wannan shabaka ta intanet ta ba kowa dama ya zama malami kowa zai buɗe shafin shi ya ba da fatawa ya soki wanda yake so ya tabbatar da abin da ya ga dama ya yi duyi ne on duyi babu senso babu tafariji babu uh, wasiki babu ijaza kowa ya abin da ya ga dama shi sa na yaba wa shawarar wani malami ya bayar ce a zamanin yanzu akwai bukata a ba da muhimmanci wajen koya wa ɗalibai usulin fiqh da da shari'a saboda ko da ba su zama malamai ba za su iya bakin su dan kamar likita ne yanzu me yasa ake ba da muhimmanci kowa a koya mishi mu'amalanta magunguna ya san abin da zai kamata na magani da wanda bai kamata ba wannan bai da shi ne ba ko amma saboda ya ɗau izina in ka samu wani kwas ya baka antibiotic ya ce ka sha so bakwai a rana daga ji ka sa akwai matsala ko ya ce ka sha ka ƙara sha bayan awa uku bayan awa uku har bakwai antibiotic kai ka sa ku matsala wannan bai mai da ka likita ba amma sanin waɗannan pharmacovigilance tips ɗin zai sa ka yi taka tsantsan to haka ka san usulul fiqh ka san maqasidin shari'a ka san ainihin qawaidul fiqhiyya zai sa ka yi taka tsantsan wajen abin da zaka faɗa da abin da zaka yi da shi da zaka yi da shi zai zai rage wannan hayaniya dan yanzu misali mas'alar da take kawai ya dauko kuta shi kanshi bai da tantanta ya magana kan shi tun farko tukuna dan shi ma ba mujtahidi bane mujtahidi su suke irin wannan magana tun zamanin na Umar Umar ya iya ya taba attempting regulating na social order ya ce sadaki sai ya kai kaza ba in mutum ya saki ba za a yadda ba sai kaza Umar ya taba wannan attempting duk shugabanni masu farko suna da irin wannan tunanin ya za a yi gyara rayuwa al'ummar su amma Umar da yawan nan magana sabon sun kyale shi ba su kyale shi ba amma ko ba kowa ya magana sabai malamai su ali su suka saba ki kuma gani to shi za mu ka ce muna muna jin salaf to mu yi kokari akan komai mu dinga intizami da shi shine koyaushe we should ask the question ya salaf suka mu'amalanci in wani situation ko babu wani situation za mu samu kanmu kakkar a duniya sai ya zama muna da salaf sun taba samun kansu a ciki ko aswa sai mu ce to ya suka yi yanzu addu'a da ake zuwa ga Buhari a masalatai iji da makamantansu manzo Allah ya rashin lafiya ko bai ba yayi har ya mutu ba a rashin lafiya to ya sabai suka yi sayyidina Umar yana halifa musulmi suna matukar kaunar shi yadda ƴan arewa suke kaunar hali ko kuma fiye da aka zo aka samu wani jirgin ya nuna shuka. ya kwanta rashin lafiya har ya mutu radiyallahu anhu lokacin da yake rashin lafiyar nan mutane hankalin su ya tashi ko to ya suka yi kaga abin ne ya kamata mu tana kenan kuma ba mu tuna wannan yaya suka yi wani mataki suka dauka wannan shine hakikanin aikata manhajin salaf to haka duk sanda wani shugaba ya faɗi wata magana sabuwa da ba a taɓa ji ba sai mu ce yaya salaf suke yi idan aka samu sabon magana duk sanda wani malami ya aikata wani abu yaya ake inda yake ba in muka bi tarihi an samu zamanin da ake da wawaye irin wannan ni? yanzu kamar wannan da muke faɗa a bunu a tarihin sa wata rana a majalisin ibnu manda din nan ana cikin karatu sai wani ya tashi ya ce jama'a wanda zai je makaranta ah, abu na ya tashi mutu wukaki aka zare a wurin aka tattaka mai mai ba labarin zai ce tabul hadithi sun tattaka min za a da sai ce ma haula da ashabul hadisi to wannan ba a hadisi ba dace ce wannan yin iskan gari ne kawai haka za a je fa ce ma haula da tabul hadisi a da makamun da sanduna suka dinga dukan shi da kira kwace shi saboda kawai ya je a je makarantar wani kaga ashe akwai wawaye tun bayo to amma na faɗin salaf mun ce salaf kullum ka fara ganin sahabbai da tabi'ai da atba'u tabi da iyanan za ka ta kullun sai in an samu wani abu da ya faru a kasar su sai mu ce ya yaya sahabbai suke reacting to sababbin maganganu idan sun ji su shine walau du ila Allah wa ila rasul wa ila ulil amri min la alima kulladina yastanbituna min in ka zo sabon abu a nemi malamai a mai Allah ya ce mai manzon Allah ya ce malamai suka ce malamai za su mana bayani amma yanzu kaga kowa yana ta bashi yana ta wanke sarkin Kano shi ma da masoya da makiya da mata da maza da jahilai da malamai da musulmai da kiristoci kowa ya sa baki abu ya zama fauza kaziya kuma ilmiya wadda na rage da Allah ko a cikin malamai in dai kai ba musaidi bane baka yi ta kai magana akan magana na mace ka gane da shi musaidi yana da yana da immunity ko ya kuskure da da yake samu kamar da san likita a musulunce da kuma a dokar kasashe yana da immunity idan likita yanzu ya maka allura ko ya baka wani treatment ko ya maka tiyata ka mutu ba shikenan jibaru ka mutu gaban za ta kafatawa amma idan wani mai ɗan ganganci ya ma haka to sai an biya diya to haka haka yadda ka ga likita mustahidi a asibiti haka malami mustahidi yake a cikin musulunci ya kuskure ma da daya sarkin Kano ba mustahidi bane ya kamata mu sauna to haka muwa da muke ta surutu a internet ba mustahidi bane kaga duk abun zulmatun ne babu hako ko babu duhu ne ke dukan to haka wannan ada da ake wa Buhari ka karanta littafin ibn taymiya mai suna iqra'u na mustaqim sai dai ce ma Allah ma baya san ire iren waɗannan addu'o'i ba ba su cikin abin da Allah yake karba shine wani abu al'amari babba a kuskure ka'ida da Allah ya sanya wajen yin addu'a domin hatta kafirai suka shiga cikin tattara addu'a suke ta ikhlas babu riya a cikin ta babu bid'a babu shirka babu komai amma addu'a ce Allah ne ba ki so ya karba amma dan sanar a yi a ce ana ana sanarwa bai addu'a sai an zo yan jarida sai ka ji ana faɗa an ce ka ce sannan a zo a dike da ɗaukar sharfi wani garin ma haɗa musulmai aka da arna aka wasu wuraren ma sai da kai sallah kamar ta kusu a nan zariya ma an ce wasu malamai ne da cikin ahlus sunna da suka je wurin suka ce a kara yi sallah bid'a ta yi yawa kaga sun je da suka rage bid'a yes dan in ba ka rage gaba dai ba yana da kyau sai ka rage abin da za ka yi wala wani malami da kace ce a to ga mujarradin ana musu akan ai sallah ko ba ai sallah ba na tabbatar maka da cewa abin bai da asali da ga da salla iri da rara an je kowa za abin da za yi haka haka ka je kusubi ba wani zai fara musu za a yi sallah ko ba za a yi ba karkari mu fada wannan magana shi ba mu san ba ko mu da ban kwanci ba ba san shi ba mu da ba muna san shi ba mu san shi ko wajen jiyo wannan shine ishu din mu annabi muke so kawai shi kenan abu abu sunnar shi haka wani ce mai goyon salafiya komai ba kuka bai ku ce ba kina ce a mu ka ce ne baba komai in ba annabi ba sai mu ce ba in ka ce haka ka mana adalci komai in ba annabi ba sai mu ce ba kyau gaskiya ne haka kuke faɗi yawa in za a yi wani mutum addu'a ba sai an yi bid'a sai a yi addu'a a bisa ƙa'idojin sunna kuma me yasa saboda mutane ba sa yin karatu ne da suna yin karatu kafin a zo wajen su sanya ki addu'a amma yanzu lalibai kawai ake an ji fa wani gari mai sanyi shine sauran garuwa ba suka dauka ne to da ka Allah shi ba su malam nasiha da nake wa kai da sauran yan uwa ne, kowa na farko ya san matsayinsa kamar idan ka je siyan kayan sallah ka san nauyin aljihunka ga shagon nan akwai barayi farashi ko amma kai ka san wanda baka taba in ka taba wani ka ji farashin shi ba naka bane baka cewa ka ci dole da shi sai ka ce ina na farashi ka ba kuma ka baka ba ƴaƴanka da matanka hakuri cewa ga yi abin da kake ci wanda bai da kuɗin kayan sallafa hakura yake ko shi ne to kamar jahili kenan da bai san cewa ya hakura ya shiru wanda kuma yake malami dan zigari zigari ya magana iya abin da ya sani me abin da ya sani koyar da hadda islamiyya na haudu wajibo ya tsaya iya koyar mai ranar haudu wajibi ka ce al-misalu jamilun duka masha Allah Allah ta fara ne me ya iya mathematics ko ya tsaya iya algebra me ya iya economics kamar shi cikin Kano ko ya tsaya iya economics ne shi amma zangayi baya jin magana yana sa baki a cikin abin da ba matsalar shi ba ko da ya sa kwamitin malamai su wannan aikin to da yaban malaman su ke magana matsayin su na malamai haka lokaci can bayan sarkin Kano din nan wannan zai sami islami da ya je ballo wata magana cewa a ranar Najeriya ba su daina kwana amina ya tara malamai ci musu mutunci 2014 sun da aka yi campaign din da aka dawo ya ƙara da magana sai da aka haɗa malamai suka yi wajen kwana uku Abuja suna tattaunawa daga ƙarke malaman ƙasan malaman Najeriya da munafunci wasu sun san gaskiya suna so su faɗa suna tsoron kashin sabawa wa sarki kan kuma su goyi bayan sarki ya zama sun ki goyon bayan gaskiya suka yi ta murawa ga suka dinga shiga suna fita wannan ya tashi yi tautologin shi wannan ya tashi kuma da taron da larabci sai zama wasu ma ba su da baki to larabcin nan ba kowa iya shi yes akwai malamai da dama da za faɗi sunan sanan za zaka sha mamaki wanda a wurin taron sai ka sai larabci wallahi ana ganin su kuma wasu ma international suna zuwa wa'azi ya kasa waje amma larabcin da za su za su furta manufarsu sun kasa minti biyar mutu ya kasu malus kuma wai malami ki a Najeriya ake tunda ba li li'irabi wani bai da rabin aya ba na rantsi da Allah aya da Allah rabin da mushan ce li'irabin wala ba zai ba amma kuma shi ke wani ina yake wani wannan ba Najeriya ba sai da aka samu wani zakakuran basalafi mutumin kasar Adamawa wani malam Abubakar Muktar Allah ya saka mishi alkhairi shine mike yayi dama mutakassis ne a usul fiqi shine mike yayi wata wata da maganganu. duka ya kawo asalin ma inda aka ɗauko maganganun da hujjojinsu duka ya darga jirgin ya kawo gaskiya ya fara ya ƙi tsoron sarki shi ya ke matashi ne bai da tsoro ka san wani abin sai kai matashi ne in shekaru suka tarin ba za ka dinga tunanin to ƴaƴanka da jikokinka da sarakanka da darinka da kasuwancin kuma matashi ba gunshi sai abu da yanzu yanzu Isa an ba take sai a samu yan iska irin su zubaki da su Muhammadu su kwashe matasa kuma su iska. to sannan ne fa kowa ya dawo cikin haike shi ya dawo cikin haike shi aka ce eh gaskiya ne kowa ya ce ya goyi bayan wannan magana to ashe kuma tun a Kano malaman Kano sun haɗu sun yi ittifaki akan cewa sarki ba yi da hujja akan wannan magana amma da aka zo su ma sun kasa magana saboda ya mutu ya cika musu ido to mutum ne riga wajen guda takwas a jikin shi to wani karfe a hannun shi wani makami wata sanda haka a hannun shi kaga da sai ka tsoro gashi din da yake dogare ne a kewaye da shi kana magana suna ya a hankali dan talaka ya bakinka suna suna ma kashe kaga dole dole ka ba hankali dan ba ko yake dan sai suke barin magana ba a ƙarshe dai aka aka tabbatar da cewa bai da hujja to haka yake kullum yana dauko controversial issues to da ya kamata na kusa da shi su gaya mashi cewa ranka yadda kai sarki ne gaban al'umma ka rika mutuncin ka haka yanzu zamani ya mutane ba su mutuncin manya ba in kai magana sai a ta maka ba ma jin daɗi da sai ya ya iya bakinsa har in zai iya sa wani ya magana yanzu duba ga yan siyasa suna da dabara sai su samu wani su mai da shi shine su ce shine media aid duk wata magana banga a bakin shi za su su ba za a ji bakin su sai a ce mai ba wani shawara kan harkokin siyasa ya ce kaza ko kan harkokin watsa labarai ai ta tsine mai albarka kuma shi ba ra'ayi shi ke fara mara kaga yanzu abin da ke ce ma kafshi fida ya zama scapegoat shi kuma shugaban yana gefe abin shi ya san gyara mu da shi ko mun gane to da shi ma ya dinga yin wannan kai samu mai a wanda za a dinga bashin din shi a madadin shi ya arar da kan shi ga haka dan ba daidai bane gaskiya a cikin mutuncin shi a matsayin shi na shugaba daidai bane amma shi yake arar da kan shi a haka kuma wawaye sun a cikin al'umma da masu hankali a takaice eh, ina ƙara faɗa cewa jama'a kowa ya san matsayinsa kuma ya tsaya ya matsayinsa kuma ka san abin da kake faɗa ko kake rubutawa a madadin addini za a tsaye da kai ranar alkiyama za a maka hisabi a kai gaskiya ce a baka ainihin ladan gaskiyarta ba gaskiya ba ce za ka iya fuskantar ainihin wato hukuma wannan rashin gaskiya Allah ya tsaye mu kuma cikin karatun mu da malai yake ce yake cewa wa ammal qabi to shi ko alqali ma'ana a ah, iyad ibn musa kenan al-yahsubi da an ce alqabi a cikin ilimi galibi shi ake shi inda ba hanabila ba hanabila sune suka ce alqabi sun fi miƙa wannan kalma ga abu ya ala alfarra mai littafin tabaqatul hanabila al'imamu abu ya ala alfarra mai tabaqatul hanabila da ka sai ka kiyaye suwaye masu cewa alqabi malikawa suka ce alƙari ko kuma irin wannan magana buɗaɗɗiya haka to iyab ne iyab ibn musa al-yahsubi mai littafin al-mu'lim bi sharh muslim da sharar littafin ash-shifa bi wafa'i huquqil mustafa da littafin tartibul madarik wa tartibul masalik da littafai da dama dai ga sunan da yawa al-iyad babban malami ya rasu hijira shekara 544 kamar shekara 800 kenan da 94 yau Allah ya gafarta mishi wasu ɗan ta'adda ne suka kashe shi suka zo suka sallama da shi yana cikin gidan shi ya fito suka suka shaƙe shi suka kura mishi giya da ƙarfin tsiyar da kashi alƙafi ya ke babban malami Allah ya gafarta mishi zai eh, a cikin littafin shi mai suna tartibul mutadarik da tartibul madarik wa wa masalik wanda yi shi dan tarihin malikawa da tabakat din su a ciki yace fa zakara ma dillo ala jawaz taqlidihim ijma'a malam za a iya ce alqadi ya ambaci abin da ke nuna halaccin bin duka waɗannan malamai an yi ijma'i akan halaccin bin su fa innahu sammal mazahib arba'a ya ambaci guda hudun nan wasufiyaniya wal auza'iyya wad dawudiyya diya ambaci su kaga ya ambaci bakwai kenan summa innahu qala iyali ya yace fa haula alladhina waqa ijma'un nasi ala taqriri waɗannan su ya aka samu ijma'in gaba ɗaya al'umma akan bin su ma'a a ayani amma an yi sabani akan su ɗaiɗaiwan su waye fi kamata a bi faɗin ulama yi ala tibai da kuma malamai sun haɗu akan abi wal iqtida'i bi mazhabi bi mazahibi da kuma kwaikwayo da tabarkin su wa darasa kutubihim da karanta littafan su wa tafaqquh alama ma'akhirihim da kuma kwaikwayon a akan irin tafarkin su wa wa ala usulihim da gina shari'a akan tafarkin da suka askara duna gairi banda wasu su in man taqaddamahu daga cikin wanda suka gabace su kamar sahabbai kenan aw asarun ko wanda suka yi zamani da su da ilalin da ilalin da zakarna yake saboda dalilan da muka ambata mun ji a baya za a biyar ga yaran wannan magana cewa a waɗanda suka fi kamata abu sune ne sahabbai suwa da suwa da suwa da kun yace wa taran nasu yauma fi dunya ila khamsati mazahib yace a yanzu a duniyar nan mutane suna bin mazhabi biyar ne wal khamis na biyar din shine mazhabu ad-dawudiyya shine na sai shi kaziya yake cewa dan haka abin da yafi dacewa da tsari an yi arifa aulahum bit taqlidi ya san a cikin biyar din nan wa yafi kamata ya bi da yahsul ala dan ya bi na biyar din kamar a ce gari ne zaka je a ce akwai hanya biyar kaga dole ka nemi wace ce tafi kusa ta tafi nagarta waje tafi inganci ko Wahana hannu. iya da yace to mu ga mu su iya nubayyinu anna malikan rahimahullah huwa galik za mu bayyana muku cewa malik shi ya kutancanta abu a cikin biyar din da jam'i adwatil imama wa kaunihi a'lama alqawl saboda ya hada gaba daya adwat abinda ake bukata na shugabancin al'umma kuma ya fi sauran hada su kuma ya fi ilimi malam rabi ya ce sun mawajja alƙabi da awam sannan alƙabi ya fuskantar da wannan cika bakin nashi wa hassana ya kyautata magana wannan maka ya mata kwalliya wannan ra'ayin nashi ya tsiyage ta kawo hujjoji ya ce akwai hujja fil manqul ya kawo wancan hadisin da muka wuce a baya yushe ko an yadriban nasu a ibli kaza kaza kaza ya kawo shi yace kuma akwai fil nazar a cikin kiyasi da tunani cewa malik ya kai daraja a wajen ijtihadi daraja da sauran ba su kai ba malik ya fi kowa ilimi ya kawo yaban da malamai suka yi malik ya ta kawowa ya ta kawowa ta tabi ba guda haka shi ne za a biya na yakin takaita mana ya ce ya yi hassana ha wannan maka sai ce walakin amma abin da ya kamata mu sani ma ya ajibu kullu wahidin min hanafiyyin wa shafi'iyyin wa hanbaliyin wa dawudiyin min idda'i mithli zalika limatbu'i kowa zai yi ma jagoran shi wannan kirarin hasali ma hanafiya kirar da suke wannan siya gwani kowa zai iya hawa kan teburi na siyasa ya kurta kan takarar shi ba ka bai ya faɗa abin da ya ga dama ya iddayin da ya ga dama kowa zai iya wannan yace ban zalika lisanu hali aikin su ma ya nuna haka wa in lam yafuf bihi ko da ba faɗa ba sun kala da iya sai iya ya ci gaba cewa inda na walillahi alhamdu li kulli imamin min al-mazkurin manaqibu taqtadi da kulli imama yace kuma duk da yake ne fa sauran limaman gaba ɗayan su suna da darajojin da za su iya sawa a ce lalle su ma manya ne qultu ni bi nace walakin hadha al-imam alladhi huwa an al-hadi to wannan tauraron limamin shi ma duk kada an kafa shi kam yayi adalci wa qala qawlan faslan ya faɗi magana ta yankin hanzari haifu ya kullu da yace kullu wahidin yu'khadhu min qawlihi wal kowa ana ɗaukan maganarsa kuma a yadda maganarsa illa sahibu hadhal qabr yace in banda na cikin kabarin nan kabarin wanne ne kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Aliyu Mangina yace ki tunda kai Allah ya zaba komai kafa komai ya faɗa ba a yi gaddama shi ne kawai ka'ida tunda kai Allah ya zaba komai ka faɗa ba a yi gaddama ba wanda ya ce manzo Allah musu amma kowa na iya faɗan magana a ce ba haka bane limami ne shehi ne hafizi ne shugaba ne kowa zai faɗa magana a ce ba haka bane ya rage a tantance ba hakan bane ko ko haka ne sai a ɗauko kuma ka'ida in tana za tun fi shay'in farqun ila Allah wa sai a kuma da shi zuwa ga Allah da manzara sai kallon sai a shi amma ba wai kawai dan wani yana gaba ko dan shi liman ne ko dan an saba magana shi a ce Da abin da ya faɗa ba wala raiba anna kulla man anisa za a ce babu shakka akan cewa duk mutumin da anisa bin nafsi fiqh ya ji alama yana da fahimta wa sa'ata ilmin ya san yana da fadin ilimi wa husna qasdin yana da kuma kyakkyawan manufa fala ya sa'u liltizamu bi hadil wahid fi kulli aqwali wannan mutumin ko yayi niyya ba zai iya tabbatuwa akan mazhabi ne ba duk mutumin da ya shekaru yake da ilimi yake da hankali yake da wayo zai iya cewa ga wani wanda zai bi magana shi ko da abin ya ce sai yiwa dole sai ka ji sana yayi wani abin da ba haka kake so kai naka kuna tsakanin mata da miji ko da uba ne ko malami da ɗalibi ma'ana ɗalibai suna saba wa malamansu kamar ɗaya ɗaya suke saba wa iyayensu saba wa nan ba wai rashin mutunci ba kin bin ra'ayinsu ba kai ce ka auri wanda ka ce na ki kura nawa kai wannan ke ina miki miji ce ba ta yadda ba kuma aka bincika sai da ta fi shi gaskiya wannan yana iya yiwuwa haka malami ya faɗi magana ɗaliban shi sai an riga malam ba haka bane ko kuma ko da sun yadda haka ne daga baya su gane ba haka bane kuma sai da bin shakan wannan magana Su duk mutumin da ya kai ilimi ma bai kai haka hada wanda ya kurarin ya ce shi zai bin sai kaga yana kaucewa misali a nan ƙasar mala bakar kuma Allah gafarta mishi ba maliki ne amma za ka kanta sai za ka wa da dama ba ta maliki ba ok za ka ga irin kana kan tafsirin ainihin adwaul bayan fi dal qur'an bil qur'an na ainihin malam ainihin wato abin nan da sunan shi abu ismail ba gwamnati shankiti ko ba malike ne cikakke maza yana saba fitar malikiya ibnu abdul barri a cikin littafin shi a cikin istikar da littafin ainihin at-tamhid baji duk da yake ma abu da baji na da bintu masu ta'assubanci maza yana saba wata rana waɗannan malamai ma kenan ko kuma waɗanda suke ma ba su kai malamai irin haka ba suka ɗaura wa kansu bin mazhabin malikiya kuma za ka same su ba sa iya iltizami da wannan abu ɗauki irin su samari gudu da sauran yan idrisiya su ne suka fi kowa suka baki a ƙasar cewa su malikiya amma misali mu ɗauka misali kawai za mu buga mas'ala game da laya alƙur'ani laya wadda aka rubuta alƙur'ani aka rataya malikiya magana mafi shahara a malikiya shi ka halal Ina cikin risala ina cikin muhtasa kar ku saurin cewa na kafa da nan ku tsaya ku muna faɗa abin da cikin malikiya ne mashhuri a malikiya shine ta halal kuma kafin kawo malikiya ka karanta littafin musanad na ibnu abi shiga. ya rubuto maganganun wasu da suke ganin halalci duk da yake inda ta haɗe ba ita ce daidai ba ko to yanzu wannan lazumin aƙida da suka ɗauka wa kansu shine su wannan magana amma kaga ai kai ne suke gurbe kaulatar na kafirci akan duk wanda ya ma'amalanci laya ba ku bane kai tsaye suke wurga to kaga ashe ba su ilzami da malikiya ba ke wannan misali ne sai kwaya ɗaya daga sabon da yake za ka same su da ire-iren waɗannan taɓa-taɓan da yawa da kiran matsalar sukan shiga aljanni jikin mutum wanda akwai malamai da dama da ake cewa alu suna nan kasar suna da irin wannan muguwar aƙida. wanda kuma malikiya ba aƙidar su bakin misali baban tuna na Kaduna baban tuna ai bashi ma maliki ke cewa kai shi akan idda ai malikiya da sauransu ne ya ce babu kyau sallar juma'a kafin gawadi baban tuna yana da shiga aljanni jikin mutum samariya jirgin ya tsaye saniya ya dingil yana kayyatawa malam alisalis shi ma yana kayyatawa har tafi gare shi akai ire iren waɗannan duka malamai ne a cikin ahlus sunna izala kuma suna cewa su malikiya ne amma a wannan tafiyar sun kasa islami da malikiya shi ne magana da muke so na fata da ma mun gani kuma dukansu waɗannan dukansu ba mu sai dai bane malamai ne amma dukansu ba mu sai dai bane in an ce na raina su a bashi haka na faɗan magana na adalcin abin da na ƙudurci yawa abin da na ƙudurci kuma shi zan fara ko wani zai jawo shi in ma na yi laifi a wurin Allah ne ina ne fata ya gafata mu amma dukkan su babu sai ba kama abokan su bane ba kama ainihin shankiki ne su ba kama baji ne su waɗannan malamai ne musaidai sun kasa iltizami da malikiyancin waɗannan kuma malamai ne na wasu ƙungiyoyi su ma sun kasa mu ashe duk wanda yake yana malikiya gwangwan to ka jira shi shi da kanshi zai saba malikiya kalli dai abin da ake za su tambaye an ta hadisi da ake kanta a tambayar malikiya an ta hadisi komai a ce hadisi ba daidai bane ba zan ji kanci bane wannan maliku imamun ne fil hadisi limami ne a hadisi kamar da ke limami a fiqh mazabin shi kuma idan ka kanta tafin ibn taymiya wanda ya magana akan tafdilu mazhabi malik ibn taymiya da tafi akan haka karami haka zaka samu fatawa ce a cikin majmu'ul fatawa ibn taymiya yace daga cikin abin da yasa madhhabun maliku shi a gun shi maliku shine madhhabu ahlul madina yake da rawaj kuma yafi sauran mazahibu din nagarta saboda ba a san su da bid'a yace ya kirga duk bid'o'in da suka taso irin kadariya da nasibanci wannan sun taso ne daga ƙasar sha. irin ainihin wato sufanci da abin nan da ƙadirin ya ila yau sun taso daga ƙasar baka shi'a da ainihin khawarijanci da ƙasar kufa ya lissafa garuruwa ne da suka taso da bid'o'i amma yake babu wata bid'a daga cikin bidiyoyin wanda za a ce tushen sama ne babu yana da cikin abin da yake nuna falalan mazhabin maliku kan sauran mazhabi da haka amalu ahalin madina yake zama hujja musamman ahlul madina sanda sahabbai suke da madina bayan rasulun Allah sallallahu alaihi wasallam kafin a yi nisa haka al'adun mutanen madina ake musu kallon al'adu masu asali saboda suna da alaka da mutanen da suka zauna a garin su ne wasuwa su annabi su muhajiru su ansaru musamman a wannan farkon shekarun ya kawo abubuwa da dama da ya tarjihin waɗannan maganganu a ciki kaje karanta a cikin majalisar fatawa ko ka nemi littafin aka kankani tafdilu mazhabi maliki na limamu ibn taymiya rahimahullah to abin da nake cewa da kaji jama'a shi ba zai yi kawai da rana a tsaka wani ya zo kawai dan kan shi ya kwance ya ce wai musulmi su daina aiki da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su kama aiki da maganganun maliku ba wannan bid'a ce kuma wannan mummunar bata ce aka kawo cikin musulmi walillahi alhamd galibin yan uwa dalibai sun fahimci wannan kuskure sannan wannan bata sunan malikiya bata sunan malikiya ne jama'a dan an wayi gari hakan ya sa ana kyamar malikiya wanda kuma malikiya ba a bar kyama ba ce tafarki ne mai kyau mazhabi ne na malaman musulunci masu kima a cikin addinin musulunci ba abin kyama ba amma saboda wasu sun bata mai suna sai zama ya zama abin kyama suna ba mun gane jama'a ko abubuwa dama wanda suke suna da asali mai kyau amma aka yi sun su mummunan fakejin sai su zama abin kyau to shi ne irin wannan Allah ya tsaye malai ci gaba da cewa sai ce wala raiba ko na mai ce da annahu barhana da lahu mazhabul ghaib fi masafil masail saboda in aka samu mazhabin wani can daban ya bayyana gare shi a wasu mas'aloli sai kaga ya goyi bayan mazhabin yace wa qamat alayhi hujja wala hujja ne dalil ya bayyana gare shi wa qamat alayhi hujja kuma hujja ta bayyana wala wala yuqallidu ina karanta wannan wala riba anna kullu insani min nafsi mun karanta wannan ko dan sai ki cewa wa yuqallidu al-imama al-akhar bal ya'malu bima tabahana abin da ya kamata mutum ya shine ya aiki da dalili wa yuqallidu al-imama al-akhar bil burhan ya goyi bayan ɗaya malamin saboda hujjarsa labin tashakki ba dan san rai ba walghar ko dan san zuciya ba lakinnahu la yuftil ammata illa bi mazhab imami amma dai karye matalakawa jahilai fatawa sai da mazhabin limaminsu Allah ya gafata baka kuma haka baka kuma yaran in dai ba da fatawa sai ba da malikiya yana lura da yanayin mutane amma yana aiki da wanda ba malikiya ba shi a karan shi yana saba wa malikiya akan fatoyi da dama aw li yasmut shi ma khafiya alayhi dalil ko kuma kawai abinda baka san hujja baka shi ya ma fi zaman lafiya ma malai ci gaba da cewa qala shafi'i al-ilmu yaduru ala thalathatin malik wal layth wa ibn uyayna qultu bal wa ala sab'atin ma'ahu wa hum al-awza'i wa thawri wa ma'mar wa abu hanifa wa shu'ba wal hamadani shafi'i yake cewa malamai guda uku ne akwai maliku akwai layth akwai Sufyan ibn Uyayna sai Ibn ah, Zahabi ya kara yace a'a akwai wasu saura akwai Auza'i akwai Sufyan al akwai Ma'amar ibn Rashid akwai Abu Hanifa akwai Shubah ibn hajjaj akwai hamad dan Zaid da hamad dan Salam sune Hammadani وروي عن الأوزاعي أنه كان إذا ذكر dan ya ambaci إذا يعم ce alimul عالم wa ومفتي haramaini malamin malamai ne shi ba malamin jahilai ba shi malamin malamai wa mufti na haramaini bai fatawa a ƙasar makka da madina waɗannan kuma za ga malamai ne suke ba da shaida a kan shi ba wai talakawan gari wa an baqiyat da annahu qala ma baqiya ala wajhi al-ardi a'lamu bi sunnati madiyatin minka ya mali baqiyat yake cewa da mali Allah za ta malam a cikin mutanen da suke raye babu wani wanda ya saura wanda ya kai ka sanin sunna muna yin tsallake sai mu tsallaka yadda yake cewa sai yake cewa qara'tu ala ishaq ibn tariq wala akhbara ibn khalil wannan isnadin zahabi ne da kai shi qala akhbarana abul makarim al-taymi wa ibn salama an abil makarim akhbarana abu ali al-haddad akhbarana abu nu'aym al-hafiz shine wata da muka ambata abu nu'aym ahmad ibn abdullah al-hafiz abu nu'aym al-asfahani ya rasu hijira shekara 430 insha Allah kamar shekara Eh, dubu ɗaya da shekara takwas ke nan abu nu'aym ainihin asbahan mutumin kasar iran in ka lura yanzu anan eh, zabiya da shi akan isnadin sa da ke cikin zafin hiliyatul auliya littafi ne mujallar su goma hiliyatul auliya tarihin waliyai sai littafin ya dauke da tsama na isnadoji muslima da kuma malamai suna aibata shi akan ya sanya wasu mutane daga cikin sabai cin su ma sufaye wanda kuma su sun rayu har sun mutu ga babara farci irin wannan littafi ne mai kima kwarai amma ba mai iya cin more su sai malami shi ne sai aka samu bayan shi abu imam abdurrahman ibn daudi mai littafin ainihin wato tabis iblis da littafin sayyidul khatir da littafin tarihi din na na ainihin wato tarihin da yayi mai sunan shi al-muntabir fi tarihi muluki wal umam shine littafin sifatu safwa ba safwatu safwa ba zama sifatu safwa eh wasu suna buga shi da safwatu safwa kuskure sifa ne haka safafin suna mujalladi biyu wanda ya rairaye waɗancan labaran na abu nu'aymin rairaya ce mai littafin abu nu'aymin mai suna hilatul awliya wa tabaqatul asfiya littafin jama'a duka wallahi alhamdu muna da su a makarantar mu ta daura salafiya duka duk littafin da kuka na bata nan Allah ya da shi to duk wanda yake san karanta kuma zuwa ba shi karanta in Allah ya so Allah ya gafarta mala albarka shine yake cewa حدثنا أبو محمد بن حيان قال حدثنا محمد بن أحمد بن عمرو قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن قليب عن الفضل بن زياد قال فضل بن زياد سألت أحمد بن حنبل na tambayi malam Ahmad dan Hanbali imam Ahmad Sunna wal Jama'a man garaba Malik Allah ya ta malam wai wane ne shugaban da aka ce ya sa an Malik qala yace ba'dul wulati wasu sarakuna ne kawai wannan ya daga cikin ainihin ah, ɗabi'ar salaf ba dole ne a musu sunan mutum ba a mahallin da ne na gini ne in ba ya zama dole ba sai kawai ce wasu sarakunan wani sarki ne fi talakin mukra akan hukuncin saki da aka tirsasa mutum ya saki matashi shi a ce dole sai ka saki matarka wani mai gidanka ko babanka ko shugaban jam'iyyar siyasar ku ya ce dole ka saki matarka tunda ba ta jam'iyyar ta ba tunda mai take ko ce to ka sake ta ko a shakanta maka in ka sake ta ba ba za a yi ma kaza ba to ko da ka saki saki bai saku ba shine talaqul bukri al mukra kana la yujizu maliku yace sakin bai saku ba kuma shine daidai fa darabahu da zalika wannan sarki yasa aka duka har shi ne hannun shi ya san gani wa da wannan isnadi dai gashi nan yace haddathana ahmad ibn ishafa qala akhbarana muhammad ibn ahmad ibn rashid samitu aba dawuda yaqulu abu dawuda yace hakali babu ashab ibn wahab anhu anna malikan lamma duriba cewa maliku da aka mai wannan duka hulika an mushi aski wa humila ala ba'ir aka daura shi akan wani raƙumi qila la aka ce da shi nadi ala nafsika ana yawo da shi anguwa anguwa a ce ka dinga faɗan kai waye qala ala man arafani faqad arafani ce jama'a wanda ya sanni ya sani kuma lam ya arifni wanda bai sanni ba fa ana maliku kuna anas ni ne maliku dan anas aqulu abinda na faɗa aka mun wannan shine talaqul mukrah laita bi shay'in ne mai tafatawa yace ina cewa ne saboda na ce in an saki mata sakin dole sakin bai yi ba shi za a kama wani fa daga zalika ja'far ibn sulaiman al-amir sarkin da ya saka wannan abu kan sunan shi sai labari ya kai mai aka ce gafa abin da ke faruwa a cikin gari fata wannan ƙara yaduwa fa qala adriku ce ai sauri a ji an ziru a soke shi a mai da shi a kulle kawai ba bukatar sai an mai wannan wulakanci dan garin wulakancin fatawa kuma tana ƙara yaduwa ko mutane suna jin magana shi mun karanta baya kace tun da aka mai abin ya kara koyi ba sai da sai shi za dan an maka wulakanci akan addini kaka da mu kana da gaskiya wa bihi haddathana ahmad bin ja'far wato in ce wa bihi dinnan wai ka dauko da tun daga farko har zuwa daidai inda yake nan ah, yace haddathana al-abar haddathana ahmad bin hashim haddathana bamra sa'altu ma sami'tu malikan yaqul law anna li sultanan ala man yufassiru al-qur'an la darabtu ra'sa maliku ce da ina da hukunci akan masu yin tamfili da ce wala da na bugi kansu irin waɗannan malaman da muke su a nan a shekun zamanin maliku akwai su biya ce ya ya'ani tafsirar bi ra'ayi yana masu tafsiri da ka da me ake nuna ba hatta kama ya da tafsiri da ka hatta kama wasu shehu ne suke sa tafsiri da ka to da zamanin maliku ne dukan ya kamata a mutu maliku bai samu yadda zai wani akwai wani malamin shine an faɗe shi a nan baya kaɗan al'imamu shubat kulul hajjaj shi da yake yana da zafi sosai in ya je makarantar ka ko ya ji labarin kana karantar da karatu baka iya ba sai ya je sauna ya ci za ka tashi sai ya je shakwala sai ma ka shige ce wallahi na ƙara jin labarin kayi karantar shi wallahi shi na sa a kulle sai zan haɗa ka da yan sanda wallahi sai a harfa makarantar nan cewa bai da wasa shi haka yake ko ya ja ka kai ka gun alƙali ya ce ranka ya wannan yana fasar qur'ani ba daidai ba kuma ya hukunci haka yasa kai shi dan sanda ko ka kace dan agaji ko dan hizba ne kara ne kara sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malaman farko kenan Allah gafarta musu bukata dai maliku shi ma abin nan mai tuwa a ƙwarya kowa tamsiri kowa yana ɗaukar alƙur'ani yana shiga ya fita iya sarar shi kana jami'a aya ɗaya yas'alunaka ma la yunfiqun qul da afu Allah za ta mala mai fasara mai ma'anan al'afu dan Allah ka tambayi wani abu me zai taimaka kawai me zai taimaka rangwame ko ba ka cike cewa ba ka bane fasara ayat ba rangwame bane salaf ba ka ka fasara ta ba ka je ka duba tafsirin ibnu jariri tafsirin eh, ibnu kathir al'afu da aka ce yas'alunaka ma la yunfiqun suna tambayar ka mai za su ciyar Allah ya ce ƙulin afu ai ƙullahun an fi afuwa ka ce da su su ciyar da al'afu don ka ce su ciyar da rangwame menene rangwame rangwame is an abstract thing ba shi da material being to ya a ce da rangwame ka ga daga za ka fara sanin ka da hankali cewa ba sana ya bakin larabawa suna ce ma'afu shine abin da ya ɗauru akan bukatarka bayan ka gama asalin wato bukatun iyananka to shine ma'anan al'afu an khudh afwa minni tastadini mawaddati wala tantiki fi thawrati hida azab ma'anan shi khudh afwa minni ki anshi abin da zan iya baki na wajibinki ya ki matata in kina haka to soyayya ki tsakanin ba ta tabbata kuma ina ne fushi kake daga magana kan take mu dole hina azab wannan eh, sauje ne gum in ya fushi ba magana mawaki ne yake faɗan wannan da ka al'afu a nan ma'anar shi kenan amma duk wanda baka jira fasarawa saboda ba sa bincikawa ba ko sa da ba sa bincikawa kuma da ta taɓa riwaya tafsirin qur'ani a gun malami ba kawai dai sun yi hausa arabic suna da diploma tun ta da ko sun yi digiri a uk arabiya ko sun je jami'ar sudan sun dai sun an yi wani yan dabarun sun dawo bai suka bai suka wallahu a'lam ba wanda ya sa abin da suka karanta ba wanda ya sa abin da suka iya sai mutum ya tawon banza tsawon shekara yana gun siyasa za a buɗe masallaci za a yi wasu marayu aure zawarawa sun samu miji ya tafiya wannan gararan ba sai an ce yau daren eh, eh, eh, ɗaya ga wata ramadana kawai sai ɗauko tafsirin shi kawai kakaɗe zo sai ya zo ma zai tambayi alaran ramai ina kwana ala mai shine zai sa alama a ƙwar'anin shi tun ba inda akwana. ina ma kwana za za mu a kai izini na dan tana da su shi kenan karanta ana karanta ko siya wa fasa haba jama'a ba dole a dinga samun ta kaburza ba Allah ya gafarta malam Jafar Mahmud Adam yake shi malami ne na gaske yakan ce in zai tafsirin alqur'ani yakan kirga iya sai yayi wato abin da ake ce ma watan abin nan kamar ka ce lesson plan a wajen masu education yace yakan zauna ya lissafa gwargwadon ayoyin da yake ganin awa ɗaya da rabin da za a yi zai iya fassara su ce a ƙalla sai ya karanta akalla tafsirai goma yace a godin da basic ne dole sai ya karanta a kan kowace aya ibn jarir ibn kathir qurtubi tafsirin ainihin ibn ashur a tarihi wa tanwin yace duk waɗannan basic ne dole sai ya karanta abin da suka faɗa gaba ɗaya kan aya kuma kaga mun tafi ayar bara ma ya fassara ta bara wancan ma ya fassara ta yace kuma sannan yakan ƙara da wasu tafsiran ya ƙara binciken in ya ga akwai bukata sannan in wani abu ya sa bai a karatun ba gobe sai ya sake wannan binciken kuma ya sake binciken sai ya ƙara ganin fa'ida amma wani bai ma da wannan tafsirin bai ma taɓa ganin su ba kuma shi ma tafsirin su zanke dan muhammad ke mafi yawan masu tafsirin nan ga sunan kuma saboda asarar kuɗi a sa kuɗi ma kuɗi a saka a rediyo da tv waɗannan alhazan da masu biya a sa wannan abubuwan ba za su iya zama yan wuta fa saboda suna ba da kuɗinsu ana yaɗa barna ne sun zama wata ta'awunu alal ismar udwan wa ma'asiyatir rasul da ka ya ku alazan birni in za ku bada kuɗi a saka tafsirai ku dinga sa na gaskiya Abubakar gumi da shi ba ya rubuta tafsirin nashi na kai shi da aka biyar da shi yake cewa idan lokacin azumi ya kan sauke gaba ɗaya kan tafsirin shi kasani kawai saboda zama ci mutu na wuri da ya kai hannu kawai ɗauko amma wani ba ruwan shi ko rajul azatin ma baya da ka duk abin yana fasa ne kawai da tsuran larabci zai iya li'irabin ban matsi a tsakanin da aka ce haƙƙul yaƙin da alhaƙƙul yaƙin mai bambancin su wannan haƙƙul yaƙin idan ku sifa da kuma alhaƙƙul yaƙin na atuwal mal'ut mai bambancin su mai bambancin inda aka yi jarra da ba'ul da inda aka samu niyaba da lamun duk ga sunan birtik a cikin alkur'ani wanda wannan kuma su ne su ne gardin alkur'ani su suke fito da ma'ani dinsa san kan tafsir malam jafar sai ka ji kana jin wani daɗi saboda ana faɗan saƙon yadda Allah ya saukar da shi to babu babu duka waɗannan to da za a samu sultani kamar da ya dinga musu dukan tsayin jimani in ka samu hukunci yanzu kai sai ka yi da wannan in kai da gwamna duk sai ka sa a hannu za a yi ta ma albarka kaka da Allah ya sa ka albarka duk wanda zai tafsiri sai an yi certified da shi a ce ya cancanta yana da ilimin yi a samu malamai na kwarai a je kasar waje ba a ɗebo su zo su yi interview fa duk wanda zai tafsiri a yi oral a yi written yes a gwada hadda a gwada sanin asbabun nuzul a gwada sanin nasikh wal mansukh duk a gwada duk wani balaga da wani sarkakiya ta qur'ani a tabbata an maka tambaya kai akai kariya baka ya baka tafi koya dole sai kai ta da ke mutum akwai zaman kwankwasa a medicine sai an sanar da shafa za a kai shi ibadan ko gana a yi ta wani da shi shekarar shekaru bai iya ba ce sai ya sai an mai a rubuce sai an bashi mara lafiya ya duba sannan yake kuma kasar kuma kowa ya yi tafsirin qur'ani ya ya ta mara lafiya wahala ina ma ba amma saboda an ba abin ashwa'i musulunci bai da custodian ba ba wai da wakili shine kawai mu ma yanzu nan masalati mun ga dama sai mu ci banza mu ci kuma duk wanda hannun bai kake ko sai mu ce kai ne mai wa wannan kuma tunda dai an ji yayi tilawa ko kai ne mai jan baki shike nan ku da a zo a zauna mai gengedi yi, mai kabbara yi, mai tusa yi, Allah shi Ya ce wa bihi haddathana Muhammad ibn Ahmad ibn al-Hasani qala na Abu Isma'il at-Tirmidhi qala haddathana Nu'aym ibn Hammad qala sami'tu ibn al-Mubarak yaqulu ma ra'aytu ahadan irtafa'a mithla Malik ban san mutumin da ya daukaka irin daukan maliku ba laysa lahu kathiru salatin wala siyam ko ba yawan sallah ko yawan azumi ya ɗauka shi ba illa an yi tankuna da ku sarira yake sai dai yana ya koyi malikun da aka sani ba san shi da yawan sallah ba ba a san shi da yawan azumi ba amma Allah ya ɗauka shi qult ni za bi ta nace ma kana alaihi min al-ilmi wa nashr ai abinda maliku yake akai na ilimi da yada shi afdalu ya fi falala min nawafil sawmi was salati ya fi falala fiye da yawan sallah da yawan azumi liman arada bihi Allah idan dai dan Allah kake karantawa inda kake ke saka ke in dai dan Allah kake karantawa ba dan ka ba wani haushi ko ka burge wani ba dan a ce kai ma malami bane in dai dan Allah ne dan ka yada addini ko to wanda yake yin sallah da da azumi da kai ka fara ba akwai hadisi shahararre a bakin mutane da ake cewa khairun nasi manyan yanfa'un nasi wannan hadisi ya shahara kwarai a bakin mutane za ka karanta shi a cikin tafsirai za ka ga ana wa'azi da shi amma ba hadisi wani ba ba bai da kun isnadi malam mai kanzul ummal littafin kanzul ummali min da ah, abin nan ah, mai suke ce mai suke sunan kanzul ummal eh, min ahadisil eh, qawl wal amal ko aqwal ah, wal a'mal littafi ne kan game mai haka mujalladi da yawa wani malami ne mutum kasar indiya ala'uddin hindi wanda ya rayu a ƙarni na takwas ya rasu Ah, na kani na goma ko ya rasu da shekara da biyar kuma shekara uku kenan ne shi ne littafin ah, kanzo kuma shi ya kawo shi a ciki da aka karanta littafin ah, al'imamu da ajiruni mai suna abin nan kashkul khafa wa muzilul albab an mashahara alal alfin min al ahadith kashful khafa na al-imamu da ijiluni wani malami ne da ya rayu nan kurkusa mujalladi biyu ne haka sun kai da ya sai ce wannan hadisin ni ban san wani wanda ya kawo shi daga cikin malamai da ijiluni ban san in ji malam ijiluni Allah ya gafarta mishi da haka kar a dinga kafa hujja da shi a matsayin hadisi ya zo ne a cikin dogon hadisi mara asali da shi ala'uddin al-hindi ya kawo daga sahabi khalid dan walid dogo ne za ka karanta za ka gan shi amma bai da asali sai dai kamar da ijidun ya fada da dama daga cikin garin da ke ciki suna da asali wato za ka iya samun musu mashiga kuma yanzu wannan abu ne sananne a cikin addinin Allah cewa al'amur bil ma'ruf wa anil munkar yana da falala rashin yin shi na iya kai ga mutane zuwa ga bala'i Allah ya zargi malaman banu Isra'ila da suke koyi gaskiya Allah kuma ya yabo ga waɗanda suke masu bayyanawa da makamantarsu ba shine muhalli ba kan mu sake abinda muke magana kai wa bihi حدثنا سليمان بن أحمد قال حدثنا ابن قدام بن داود حدثنا عبد الله ابن الحكم سمعت مالكا يقول yace na ji maliku na cewa harun ar rashid talatatar sarkin musulmi ar rashid ya taɓa neman shawara ta hafsa uku hadin fi talatatar harun rashid shine halifa musulunci a zamanin abbasiya halifa na biyar kenan ya yi halifanci tun daga shekara ta ɗari da saba'in har zuwa rasuwarsa a shekara ta ɗari da casa'in da uku kamar shekaru ashirin da uku kenan yana halifancin musulunci ɗaya daga cikin manyan halifofi ne na halifofin musulunci babban mutum ne a cikin tarihi kan tarihinsa turawa ma sun san da shi ko san da ya mutu turawa a ƙasashen faransa da ingila da suke ta biki suna murna cewa wani wanda ya takura musu ya mutu Eh, turawa sun san da shi suna da tarihin shi Harun al-Rashid kan turawa na tarihin duniya za ka ga eh, suna kawo tarihin babban babban ah, sarki ne kuma komandan yaki to da ya zo aka ce wai ya shawarci maliku akan abubuwa guda an yi allaka muwatta fil ka'aba za a rataye muwatta akan ka'aba wa yahmilan Hamilar nasa ala ma fihi kuma za a sa kowa dole ya ba abin da ke cikin wata a ce kowa ma maliki ne wa fi an yunka da mimbarar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma za a warware mimbarin manzo Allah a sake shi wa yaj'aluhu min zahabin, wa fiddatin wa jawharin za a yi shi daga dinari da azurfa da sauran kayan karas na biyu kenan wancan game da muwadda da biyu kuma game da ainihin mimbari na uku kuma wa fi an yuqaddima naji al-imaman fi masjidin nabi sallallahu alaihi wasallam kuma zai sa nafi'u ya zama limani a masallacin manzon Allah nafi'u mai qira'a ke sai ce qultu fa qultu sai ce amma tarikul muwaffa game da muwaddatawa fa inna sahabata ikhtalafu fil furu sabai sun sabani game da tikin wa tafarraqu kuma rarrabu a duniya wa inda indahu a inda nafsihi musibu kuma kowa yana ganin ya dace akan abin da yake ni kuma na ruwaito ganin malaman sabai a kasar Madina kawai da aka kar a takura mutane kamar yanzu ne a ce wani gwamna ya ce ya wani malami zai dinga sa karatun shi kadai za a saka a rediyo fatawar shi kadai za a bi shi malamin za a nemi shawarar shaka wanda me yake gani kana ji akwai zai ciya wani malami ne zai je ciya a ce ne zama wahadahu la sharika lahu fil fatwa wa tadrib wa riwaya da wuya wani zai yi wannan imani wa amma naqdul minbar dangane da a warware mimbarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a canza shi a yi na zamani fala ara an yi huraman nasu asara rasulullah sallallahu alaihi wasallam ina ganin kar a hana mutane ganin wani abu da manzo Allah ya bari kar a taku kar a cutar da mutane akai wa amma taqaddumu kanafi'a nafi'u da kace zaka sa shi a gaba ya zama liman fa innahu imamun tilqira limami ne a karantarwa ba limami ne a cikin abin da maliku ke shara ke la yu'manu an tabdura minhu badira fil mihrab ina tsoron kan ya je gaba yana sallah ya wani kuskure a cikin na sallah fa tufara alai sai a je a da labarin cewa ashe ba bai iya sallah sai zama abun magana kaga duk wannan daga cikin sabbin zari'a da maliku dan neman wata falala kar a ga wata matsala dan an soki wannan limamin yanzu an soki qira'a kuma shi ma maliku qira'a yayya وفقك الله يا أبا عبد الله فقال وفقك الله يا أبا عبد الله ذا دي مزيتي هذا إسناد حسن إسناد ككاواني لكن لكن يتي ce amma الراوي وهم في wa hima fi ƙauyi akwai wani kuskure a cikin riwaya kaji malami muhannan kijan ya gano wata matsala shine harunu da aka ce da ya ce harunan rashid akwai matsala me yasa ya ce li'anna nafi'an qabla khilafati haruna mata to da nabi da aka jira a saka liman ya mutu kafin halifancin haruna rashid domin nafi'ul al-madini sunan shi nafi ibn abdurrahman al-madini al-laythi maulahu qalu al-madina da wannan riwaya ta su warshi da qalu babban malamin karatu ne wajen shekara 60 yana karantawa kuma yayi wannan limancin Allah ya mishi falala da baiwa aka ce yana karatu ma wani kanshi ake kuma an saka tarawa wuta kan tare shi a cikin tabaqatul qura to kuma ya fara rayuwarsa ne da aka haife shi shekara ta 70 bayan hijira ya rasu shekara ta 169 yayin da shi kuma Harun Rashid mun ji cewa ya hau halifanci shekara ta 70 bayan shekara guda da mutuwar Nafi'u kenan kaga ba zai yi a kawo shi a cikin wannan ba hmm. in har ya tabbata harun wannan magana isnadin ya inganta to wani sarki ne kafin haruna rashid ta yi hadi ko kuma kafin ma hadi abuja a farin su, ko Mahdi baban hadi ne don waɗannan sarakunan a daidai zamanin da suke raye da shi kuma na ne ke limami mai yin wannan limancin a ƙasar madina ta yi kuma ko da maliku ya ce musu haka sun yi gaban kansu sun ba shi limanci don ya yi limanci shekara wajen sittin yana limanci yana karanta da alkur'ani a kusa baki wallahu a sai ce wa bihi haddathana muhammad ibn ah, ahmad ibn ali qala haddathana al-firyabi qala haddathana al-hulwani sami'tu mutarrafa ah, ibn abdullah sami'tu malikan yaqulu sanna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da amri ba'dahu sunanan al-akhadhu bihattiba'u likitabillah manzan allah da kuma sarakunan da suka zo a bayan shi shugabannin bayan shi sun kawo sunnoni riko da su sune riko da zafin Allah sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sunnan hadisin kusa kenan ko wastikmalun bi ba'atillahi kuma shine cikar da'a da'a ga Allah wa quwwatun ala dinillahi kuma shine karfin addinin Allah da za mu rike sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta gaske da sunnar hadisin shi ko da mun samu karfin da muke tun kwacewa ba da shi mu yanzu musulmi yace laita li ahadin tabyirha sam ba wanda yake canza sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce a wurin mata hudu ko har Qur'ani ya ce ko ba wanda yake canza wanda ya ga dama ya aura yawa in ya ga zai iya ya aura ba wanda manzo Allah ya ce mata su dinga jikin su ko Qur'ani ya faɗa ko kada wanda ya canza manzo Allah ya ce kada mata su tafiya sai da muharrami ko to kada wanda ya canza sai ai yanzu akwai aminci za a iya kai ta airport wani ya tabe ta a ta sauka kaza kaza kaza kaza kaza maganganu idan da ke wannan wani bahasi ne mai zaman kai za mu zo mai kasuwa kai wata na jin ba anan ba a cikin zabul ma'ad game da hukuncin tafiyar mace ita kadai da akwai malamai malamai mustahidai su suka bada fatawa akan halaccin mace za ta iya zuwa tafiyar da shari'a ta halasta mata babu muharram hada ibn jami'a yana da wannan fatawa yana cikin tafsir ikhtiyaratul fiqhiyya ala misali amma dai manzo Allah ya hana ku to ba wanda yake ce ya halatta shine magana wala ibn jami'a wala bin na bata mun gani ya iren waɗannan to bin su shine bin ta farki na gaskiya walau annahum aqamu tawrata wal injila wa ma unzila ilayhi min rabi la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim da za mu tsaye da gaskiya da mun zama abin da muke so shine ma'anar la akalu min fawqihim domin al akal ana ta'adili da shine kullun ya wakilci sauran jin dadin rayuwa inna ladina ya'kuluna amwala al-yatama zulman ba wai sai in ya ci abinci da su ba cinyewa dan shine asali ko aljanna da ayi labarin da me zaka ga ci ci da sha saboda shine abinda ba a rabuwa da shi ko mun wahala kuma ko mun dai Allah shi ta yace wa bihi haddathana ibn hayyana dauda ina tsallake jama'a انا تلكي ga na tsallake wasu da yawa حدثنا ahmad ibn sari حدثنا ibn وهب qala qala malikun annasu yanzuruna ila Allah azza wa jalla yawmal qiyamati wannan duka daga cikin akidun maliku ne ke kawo cewa mutane ba su ga Allah ranar alkiyama da idanu وروى عبد الله بن أحمد بن حنبل في كتاب الرد على الجهمية qala قال أبي حدثنا قال حدثنا أبي حدثني أبي حدثنا سريج ibn nasi'in qala qala malikun allahu fi sama makanin la yakhlu ya dawo da Allah ilmin shi yana ko'ina amma Allah yana sama in malik ya ku malikiya wanda kuke karin cewa Allah yana sama kunji wa qala al-qadi abu talib al-makki abu talib al-makki yake kafin nan yace an kala al-jidal yunshi'ul ulmira jayayya cikin addini yana jawo rikici wa yuzhibu bi nuril ilm kuma yana tafiyar da hasken ilimi min alqalbi daga zuciya wa yuqas ya kusa da zuciya jayayya cikin addini da mamudu wa yurisu dagna kuma yana gadar da rigingimu grudges a kankanin wani da wani yawan muƙabala yawan rikici yawan musu ai ta fitina akan facebook wannan ya faɗa wannan ya mayar raddi raddi raddi raddi raddi raddi duk waɗannan babu da suke jawa illa irin wannan rigingimu ina fata mun gane idan mutum yayi magana jama'a ba kowace ake ba shi amsa ba wai kuma dan ba a da amsa da za a ba shi ba koma ma ka gane wannan za ta yi maka rashin kunya ta ce ni ne kamun kaza kaza kaza in kai mai hankali ne kawai sai ka shi kafta saboda in ka zo garin yin maganganu ko za ka yi ɓata maladarka aikin da kuma kai alkhairi ka goranta mata ka zama cikin latufu da kasu mu wal ba ko kuma ka harraja ta yadda za ta ce tana ganin ka da abu ko ka harraja iyayenta karshen ka aura sai gari mai kaci gaba da hatta wanda zai zage ka kan hanya ko ya maka wrong driving da sauransu ba kowa ake ba amsa magana idan da kafa fa fala tujibu fa khairun min ijabatihi sukutu mutane mu saba da wannan jama'a karka ce komai aka man aka man kayan kara sai kayi na inci ba ta farkin gaskiya bane wannan manzo Allah yana kishin gida wata rana mata su ta wuri irin wannan tsagirin da mata su yana kishin gida su tafi da bukari yana kallon su suna faɗa da junan su wannan ta faɗa wannan ta faɗa ko yana murmushi sai kawai ce oh, inna hakuna ta abi bakari kalle wannan ta gida abubakar ce aisha ke da yadda irin jira take da wannan ta faɗa wannan ta bayar Ya ce musu komai ba ba kuma yake magana ba to haka har masu haushin nan akan facebook ne akan twitter ga shi nan zaka suna ta sukar gaskiya yawanci akan bar su ne da mahaukata in irin amma kai malami kuka shiga wannan kai ustazu kai wanda aka san ka da mutunci kuka shiga wannan musu Musu siyasa musu kwallo musu akan sarki musu akan dan siyasa musu akan kaza akan wata sabuwar kira mota dira wannan musayyaku ka daina yi su ba su da wani amfani to haka ma ko a cikin addini kana kan yaƙinin gaskiya ko kar kai musu galibi akan yi raddi ne kawai idan ya zama shi mai barna ya riga ya ɗata a cikin mutane ana fatan su mutanen su dawo kan gaskiya amma shi asalin mai barna za ga galibi baya tuba daga barna shi ka lissafa da kyau gani wane ne asalin custodian na barna wanda ya tuba sai ka lissafa guda dubu halaka a samu ɗaya ya da wahala wanda ya riga ya an so kwangila aka ba shi ya sha ya ƙoshi ta da kai kuma ya ce ya ba wannan barna yana da wahala ko ya gane shiga A wanda hajji da aka tashi tsarin wani a bai bari a biyu ke kuma gani ba ne su gaba da cewa wa kala bin wahabin ibn wahabin ya ce ake sai ce kala qadi iyad kala abu talib bin makki kana malik rahimahullah min ab'adin nas min mazahib mutakallimina wa ashadda naqdan lil iraqina malik ya kasance ya daga cikin wanda kowa nisa da mazhabin yan albudu kuma yana yawan raddi ga yan ainihin wato mutanen iraki su ne mutanen su abu hanifa qala ibn wahab qala malik al ilmu haythu sha Allah ta'ala ilmi duk inda Allah ya so nan yake sashi laisa huwa bi kasratir riwaya ba wai yawan koya ne kadai ke bada malanta ba wani zai koya lokaci kankani ya zama malami wani kuma ya daɗe yana koya bai zama sai wanda Allah ya mishi baiwa kamar yadda a kasuwa ba daɗewa a neman kuɗi ke kawo arziki ba ko wani zai zo nan take kasuwa sai Allah ya buɗa mishi in Allah ta shi buɗa maka taskokin shi kuma zai ta baka ne fiye da wanda kake bukata haka ne sai da zaka yi su to haka ilimi akwai fatahi da Allah ke mutane duk wanda ya zo na gaban malamai na gaske ya san wannan so zaka ga kabiya ce wadda in aka ba wani ya magana a kanta shi ma zai iya amma ba zai iya ba ta wannan haƙƙin ba amma kuma abin da asalin malamin zai faɗa in aka zo ana faɗa shi da duk abin kai ma ka san sa babu wani abu bako amma ya iya articulation da kai baka iya ba in kana sauraron malamai da gaske kana kanta da za ka ga to wannan Allah ne yake bayarwa da haka za ka wani yana yaro ya zama malami ibn taymiya al imamu eh, an-nawawi al-imam suyuti duk waɗannan sun suna ɗan yara masa ta ban malami da ire-irensu قال ابن وهب سألت مالكا سمعت مالكا يقول حق على من طلب العلم أن يكون له وقار دم نما علمي wajibi ne zama yana da waƙar natsuwa wa sakina waƙar shine natsuwar gaɓoɓinsa sakina kuma natsuwar halaye wa khashiya da kuma yana da tsoron Allah wal ilmu hasanun liman rubika khairu ilimi abu ne mai kyau idan Allah ya azurta ka waɗannan alkhairar da ke cikin shi wa huwa qasamun min Allah ta'ala kuma arziki ne Allah ke raba shi fala tumakkinin nasa min nafsika kar Allah ya baka ilimi kuma ka bari mutane su wulakata ka fa inna min sa'adatil mar'i an yuwaffaqa lil khair na daga cikin abin da zaka tsira shine Allah ya dace da kai akan alkhairi wa inna min shiqwatil mar'i Allah ya zala yukhtiru na daga cikin kuma yadda za ka samu kanka kai ta kurakure a cikin ilimi wa zillun wa ihanatun lil ilmi wulakanta ilimi ne an yi takallamar rajulu bil ilmi inda man la yuti'u kace kana koyar da ilimi ga waɗanda ba su saurare ka wannan duka maganganun maliku ne qala ibn wahab law shi'tu an amla'a alwahi min qawli malik la adri la fa'al ki da na so a ce la adri da malik ke faɗa in cika alluna na gaba daya takarduna da cewa an tambayi malik kaza ya ce la da na cika duk ilimin shi dinnan an sha tambaye shi bai ce ban sani ba idan bai sani qala ibn wahab ha ila daga ibn wahab babban dalibin sa ne shine abdullahi ibn wahab al-misri al-fil abdullahi ibn wahab ibn muslim al-fil al-misri babban malami ne daga cikin malamai malamin hadisi ne malamin fiqh ne ya rasu kafin maliku da shekara biyu shekar yin casa'in da bakwai insha Allah ya rasu za ka ji wani ruwa ya shi daga malik ya ce balagani an malikin kala balagani annan ma da adun fi duniya ba. illa na tsaka bil hikma duk wanda ya kyamaci duniya ya ji tsoron Allah sai Allah ya sa bakin shi ya ya fitar da ilimi ba wai tsaba karatu bane kawai wa ani ibn habib an malikin kala inna ar-rajula idza zahaba yamdahu nafsahu zahaba bahahu ce shi mutum ya ɗauki al'adar ban kanshi sai kwarjinin shi ya tafi ya bashi in mutum ya zama ƙaura na kanshi asan ƙaura shi ne mai yaban kanshi ne shi sai ni wani ɗan wani asan ya dauri ba ruwansu kowa shi ke ba wa kanshi ko to haka samu malamai da ustazai irin yadda muke fama da shi yanzu kowa na yaban kanshi da an ga abin da yake kafin ma a gani shi zai faɗa mutane in an gani shi zai ƙara da yaban kamar da aka ce an ce wani kai gaskiya ka more haka ke kwana ibada yace kuma haka nake wuni Da daga gani ba azumi to yanzu da mutane suke dinnan mutum ya dinga kan shi na iya kaza na iya kaza na karanci kaza ni shehi ne a gari kaza tun shekaru kaza nake wa'azi sai irin ɗauke-ɗauke hotunan da mutane suke gashi yana wa'azi gashi yana tsawafi gashi yana karantarwa gashi ana bashi shi certificate kaza gashi an sa mai riga iri kaza ya zama dakta duk wannan jama'a ne fara shi duk wannan boko ne ba addinin Allah ba dan boko shine duk sanda ka tafi sunan shi ya fada mukamin shi sunana Dr. Wani sunana barita Wani a shi ma yake sa sunana wana wana wani MNI ko sunana Akidat Wani sunana mai Wani dole sai ya faɗi mukaman da yake su dan boko kenan wannan amma ka ce malami da sunanka ce sunana ala rammawa ne ka taba ja ko sunana shek wani ko dake kinta ana cewa shek wani mutane suna sa kansu ma shek to da shek din kawai ga mai ta ma kawai ta kin kawai kamar mai tare shek ko kuma kowa malam da yake cewa sunan wata riga duk waɗannan jama'a ba ta farkin sunna ba ne an tambaye ka sunan ka faɗi sunan ka duk waɗannan ba gaggan malamai ne amma kowa baka zan ce haddasana wani daga da ce Ahmad ibn Hanbal Abdurrahman ibn Mahdi Malik da aka kisa sunan babu mukamu mun yanzu mun saba mai alfarma mai daraja mai girma masani kwararre wanda ya iya kaza komai da mukami saboda ciko wanda bai da kuma kowane mukami sai a ce mashi malam ko alhaji ko aboki ko Allah shi kyauta bari mu kare yin kullaki muna so ne mu gama tarihin na ayu sai ku ga mun wuce lokacin da muka saba tsayawa amma insha Allah mun kusan kawo karshen shi gashi yace a ah, qala qala abu mus'ab kanu yazdahimuna ala babi malikin hatta yakadiru min az-zihab maliku ana taruwa a kofar makarantar shi a ta kokuwa shiga kaka man za a yi fada saboda kosu saboda kowa na son ya zika shi wa kunna idza kunna indahu mun kasance in muna gaban maliku ji abu musalim la yaltafitu za ila za ba a yin side talk ba wanda yake iya yi wa wani magana saboda kwarjinin malam ba wanda ke iya yi wata magana ƙa'in da bi ru'usi ma haka sai dai ko dinga gada yace eh, kaza ne a ce eh da ka ba a yin ba a yin magana wannan daga cikin kwarjinin da Allah ya mishi wa kana da salatin tahabu sarakuna ma suna shakka shi wa kana yaqulu na'am ya kulu la la wa na'am ana tambaya an ta malan kaza akwai kyau ya ce eh an ta malan kaza ya halatta ya ce a'a wala yuqalu ba a ce mishi min aina kultara ba a ce an ta malan bai ka in ya ga ma ya fada in bai fada ba dole ka ce ba malami ne wanda ya kai malami da ba wa qala ibn wahab ma talaqqana min adabi malik akthar ma talaqqat ta'allamna min ilmi yace abinda mun koya a gun maliku na ladabi ya fi ilimin su sun koyi da bi tsewa fiye da ilimin wa qala abul walid al bajiri ya anna al mansura hajja wa aqada malikan min ja'far bin mansur ya zo aikin hajji ya nemi cewa maliku ya zo ya rama dukan da gwamnan nan ya mushi ko kuma ya faɗi nawa za a biya shi dukan da aka mushi annabi kana baraba fa ba maliku wa qala ma'azallah an ke shi da zalunci gwamna ya dake shugaban kasa ya dogara ya ce to ka zo karama ko kuma in ba za ka rama ba a ta malam ka faɗi kuɗin dukan da ya maka a biya maka ya ce wa duka na yafi wannan su ne malamai na kwarai da ba ba malamin da ce ya kullace ka ce ba dai wani ya yi magana ta ba na kullace shi zai kai ko magana da ya alama ya tafiya wa qala musa بن abdullahi fi malikin yayi يمشي waka yake cewa ya da'ul jawaba fala yurajju haibatan والسائلون نواكس الأذكار عز الوقار ونور سلطان التقى فهو المهيب وليس ذا سلطان يتي يدع الجواب يكبر بر أمسى فلا يراجع باء إيا أينه واتو أبنجكيش هيبة سوى لفردنسا والسائلون ما استنبيركما نواكس الأذكار sun rauka ba wuyar su kowa ya yi shiru sai san da ya gara ba da in kai tambaya zai ki kula kai ci kawai da karanta wasu sai ya gama karatun sa zai ce na mai tambaya kaza ga amsa ba wanda ya ce Allah zata malam na tambaya ba ba wanda ya ce mai haka ko babu yan sanda babu yan doka babu kowa babu masu duka mutane izzul waqari saboda ya samu daraja ta nutsuwa wa nuru sultani tuqa da hasken shugabanci na tsoron Allah fa huwa al-mahib Allah ya mushi kwarjini wa laysa da sultani duk da yake bai da gwamnati وقال الحافظ بن عبد البر في التمهيد هذا كتبته من حفظي wannan ne daga haddata inji inji wane inji ibnu abdul bar ibnu abdul bar ya rubuta ne daga haddasa abin da ya tuno inna abdullahi lil umar akwai abdullahi lil umar jikan sayyidina umar shine abdullahi ibnu abdul aziz abdullahi ibnu umar jikan sayyidina umar al babban malami ya rasu ya shiga hudu bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam al-abid kataba ila malikin yahudduhu ala al-infirad wal amal shi ya daina karantarwa ya koma kawai sai azumi sai kulawa sai kuka shikenan sai wuta maliku sako cewa alaga ta malam ina ganin ka daina shagaltar da kanka daga mutane ka bar mutane ka kama Allah ka ga yadda nayi fa kataba ilayhi maliku sai maliku ya bashi amsa yace inna allaha qasama al-adala kama qasama al-arzaqa kai tsaya ka ci wannan abokin maliku ya ba an taɓa cewa za a bashi sarauta za a bashi wulatul ahad gwamnan zamanin su yana so ya mai da sarautar ta ba gidan bazu barin abbas zuwa gare zuwa ga wannan mutum sai yace sai na yi shawara a ce za a baka dan takarar shugaban kasa ko gwamna misali za a baka kai tsaye in kana so sai yace sai na yi shawara sai yi shawara da maliku maliku ce mishi a'a karka karba karka karba ne ta kai ce fa inna banil abbas la yad'una hadha al-amra tuna sabki dima banul abbas ba za su bar wannan sautin ta daga gidansu da kuma wani gida ba sai an zubar da su da muke siyasa haka take da mu kullum su bari kawai suna ji suna gani mulki ya kubuce musu sai dai Allah bai kaddar bire ba amma za su muku za su muku abin nan wato tre cewa za a dubda jini za a mutu za a raba kasa kenan sai ya hakuri bai karba ba to shine shi ma sai ya aiko da maliku irin wannan shawara cewa ka daina bata lokacin ka wajen koya mutane karatu ka koma kai salati da sallama da istighfari ka mutu ka samu daraja sai maliku ya ce a'a Allah ya raba arziki kamar da ya raba ajali farubba rajulin farubba rajulin futiha lahu fi salati wani Allah ya bude zuciyar shi a sallah wala yufta fi salati amma Allah bai bashi yin azumi baya yin azumi na farilla ma da kare ke wa akhiru futiha lahu fi sadaqa wani kuma Allah ya bashi yin sadaka wala yufta lahu fi sawm amma bai iya azumi wa akhiru futiha lahu fi jihad wani kuma soja ne Allah ya bashi karfin jihad wani kuma ka ga da ruwa amma kuma yana sallah ba zai iya ba kowa sadaka ba amma yana yawan sallar ko tilawa ko fa nashru ilmi min afdali a amalin birri ka banni na yi abinda Allah ya huwace mu ya da ilimi ya daga cikin ayyuka na kirki masu daraja wa qad raditu ma kuti hadithi kuma ni na da abinda Allah ya bani farla akan shi wa ma azunnu ma ana fi bidune ma an tafi ba ganin kaina a naƙasa akan abin da kake wa arju an yakuna kilana ala khairin wa ina so ina fatan da ni da kai mu zama akan alkhairi ma'ana ko a sana'o'in duniya kai ka fahimta in kai da express ne kake da kanka ka dauka wai customer da kake dauka shi Allah ya fitar shi bai da kai a Allah ne bai ka shi ba bai ka samu ba idan kai da ne ka dauka abin da Allah ya tsara maka kenan ko kaka dinga kallon ciya mai na local gwamnati da daraja ka inganta wannan sana'a shine abin da Allah ya guda ma akai idan kai Allah ramma ne ka tsaya alqur'ani kar ka dinga ganin cewa malamin chemistry saboda yana dubbako yana yana wani rawa a gaban aji wai shi ya iya lissafi ka ɗauka wa ga daraja ba ma ataka Allahu khairu mimma ataku za mu cike wannan ainihin wato tarihi za mu kai ƙarshen tuka tuka tuk mun yi tsallake da yawa wa fatu malik rasuwar imam malik ma yace kala al-qanabi abdullahi ibn sa'id qalabi yana cewa sami'tuhum yaquluna umru malikin 89 sana shekarun maliku shekaru ne guda tamanin da tara mata sanata tafiya wata tsina wa da'a ya rasu shekara ta ɗari tasa'in da tara bayan hijira yau shekara dubu ɗaya da ɗari biyu da shekara talatin da tara kenan da rasu imam malik jama'a Allah ma ya sa a tuna mutum bayan wannan shekara ya falala ce wani shekarun nan na sama kawai talatin da tara nan ya mutu amma ba ku shi ba ma a cikin hangu wannan zama ko ka ci tara din ba kawai tara din na karshe wani da mutuwa shi amma man zarci haka ka Allah ba falalarsa a da shi a duniya kuma kullum ana karanta karantar wasa kuma insha Allah wa Allah yana bashi da ta ismail ibn abi uwaitin mun ji shi a baya ismail ibn oksu malikin ko ya ce mari da malikun ya rashin lafiya fasa'altu bada da ahalina amma kala inda al sai na tambayi wasu daga cikin mutanen gidan me ce da zo mutuwa ƙalu suka ce ta shahada. Ya yi kalmar shahada ya mutu da kalmar shahada thumma qala sannan yace lillahi al-amru min qabl wa min ba'd mai na Allah ne a farko da kashi wa tufiya ya rasu ne sabihata arba'i ashara ranar da safiyar ranar sha hudu ga wata min rabi'in al'awwal cikin watan rabi'in al'awwal awwal sanata tis'in wa tis'ina wa saba'ina wa mi'a shekara ta ɗari da ainihin wato tasa'in da tara ko shi ne sayyar magana da saba'in da tara sorry sanata wuke na sai ɗari tasa'in da tara ko tun da ɗari da saba'in da tara da tsaye saba'in da tara su za kuma Allah kusa sanata tis'in wa saba'ina wa mi'a fasalla alayhi al Abdullahi ibn Muhammad ibn Ibrahim ibn Muhammad ibn Ali ibn Abbas al-Hashimi sarkin madina na lokacin shi mai sallah shi ne dama abin da yake sunna gwamna ko shugaba ko limamu su suke sallah ba wai an yi mutuwa a ɗauko wani mutum can da ma a shi limamin gawa ba a limamin anguwa shine limamin gawa da ma mu saba da wannan limamin anguwar ku na masallacin shine limamin gawa ka je a ɗauko wani can da ma a shi ne limam wannan ba daidai bane ya saba wa sunna Wani zainaba binti sulaiman al-abbasiya shine limamin da ya mushi sallah ونقل القاضي عياض أن أسد بن موسى قال رأيت مالكا بعد موته وعليه طويلة ناغ مالك باير الرسول شد وتدوب ريغا وثياب خضر دا كوري yana daga cikin alama alkhairi in kai ga mutum a cikin mafarki da koren kaya saboda aliyahun siyabu sundusin khudud alama yana cikin alkhairi kenan wa huwa ala naqa na gan shi akan wani raƙumi akan abun hawa raƙumi ya tsiru bai na sama'i wal ard yana tuffuka kamar tsuntsu tsakanin sama da ƙasa fa qultu ya aba abdullah ce Allah shi ta mara alaita qad mutta shi ba ka mutu ba qala bala yace kware kuwa fa qultu ila masirtu sirta to zuwa ga mai ina ka samu kanka fa qala qadimtu ala rabbi yace na je gaban ubangiji na wa kallamani kifahan yayi magana da ni ni da shi wa kala yake salli utika kai malu faɗa abin da kake so in baka wa tamanna alayya utika faɗa abin da kake so ne maka wadu sana bil baqi ittifaqan kabarin maluku yana baqi'a babu sabani wa qabruhu mashhurun yuzawu da can an san inda kabarin shi ke ana ainihin wato ziyarar kabarin rahimahullah ثم أورد القاضي عياد tamanamatin hasana da imani sannan ya kawo labaran mafarke mafarke da aka yi tsayawa na imam malik tsayawa wa sa'in kitabihi bila asanid da kuma ya kawo su wasu babu isnadiji ko fi ba'da zalika ma yunqalu akwai abin da yake bai tabbata yawanci malaman in haka akwai kitabul manamat na ibnu abi dunya yana kawo tarihohi da labaran mafarkayya da aka gani hakan kan littafin arwa na ibnu kayyim shi ma ya tattauna akan mafarki da makamantansu za mu zo kasuwa kan mafarki wata insha Allah wa ahda lahu yahya ibn uh, yahya an-naisaburi hadiyata dalibin shi yahya ibn yahya an-naisaburi malamin imamu muslim ya taba kawo mishi kyauta mai girma fa wujidat bi khat ja'far qala mashayikhuna as-sikat innahu ba'a minha min fadlatiha bi 80 alf kyauta da aka mushi gaskiya da komai ya yayi iya bukatun shi da ita har ya dinga kyautarwa yana siyarwa qultu ya ce kad kana hadal imam in ji imamu eh, bin nan za a kenan ko wannan malamin ya kasance min kibara su'ada daga cikin manyan gari ko masu wadata wasadatul ulama ko babban malami malami ne kuma Allah ya shi wadata da kudi ko babban mutum ne za hishma wanda yake da ainihin wato natsuwa da disansi da tsafta wata ya kuma ɗan gayu da shi a cikin ba ya fita mutum waɗansu waɗansu ma saboda gayu ne suka zuwa makarantar shi wai ba malamin Allah bane in ji su daga baya suke sun yana dama wa abidin kuma yana da bayi yana da ma'aikata ba talaka bane wa darin fakhira da katon gida mansion na fata mana gane jama'a yawwa wa ni'matin bahira da kuma bayyananniyar ni'ima Allah ya mishi ni'ima wa rifa'atin fid kuma ya samu ɗaukaka a duniya wal akhirah kuma insha Allah zai ɗauka a lahira wa kana yaqbalu al yana an san kyauta idan an mishi wa ya'kulu tayyiban yana cin abu mai daɗi wa ya'malu salihan kuma yana aiki nagari wato ibnu eh, azadi ya iya tarjama jama'a ka duba wannan samari ne duka tarjama gaba ɗaya yake mana za mu saurara a sai Allah ya karatu na gaba sai mu kuma cikin littafin wannan shi ne jan numfashin da muka yi akan tarihi Imam Malik insha Allah ah, ɗan uwa sun yi da tuntun da ake tayi da jadidin da ake tayi da fatan a an samu fa'idoji da za su amfani mu a rayuwarmu don dama shi ne dalilin karin tarihi magabata don ɗaukar izina ah, muna musu addu'a a ubangiji Allah gafarta musu da sauran wanda suka gaye mu rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته